Malam Hamza Umar a Sudani Zaria muna godiya da wannan dama da ka bamu mu tattauna da kai. Gashi dai al'ummar musulmi na shirin kammala azumin watan Ramadana inda a yanzu ake cikin goman karshe To, kamar menene muhimmancin ranakun goman karshe na wannan wata na azumin Ramadana? Wannan goma na karshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci al'ummansa kuma ya koya mu musulmai duka gaba wato kyautatawa ta wajen kyauta ya kasance shi da kaikin kansa yana yin kyaututtukan da baya yi a wasu lokutan ba wannan ba wato ya fi kowa kyauta amma in ya tashi kyautansa a azumi ya fi a watan azumi ya fi yawan yin kyauta to a goman karshe kuma yakan yi kyautan da har mutane sukan yakan rikita hankali ko tunani ko kwakwalwar mutane da yawan kyautansa sallallahu alaihi wasallam to hakan ba yana keɓance musulmi ko ba musulmi ba ko wani na kusa ko na nesa kowa ma ba shi yake. To a akarmakallahu wani lokaci akan samu mutane a yayin da suka koyi ɗabi'u masu kyau a goman ƙarshe ko kuma ma a cikin watan Ramadanan ma baki ɗaya. Idan watan ya shuɗe sai a ga cewa sun koma miyagun ɗabi'un da suka bari a baya. kaga wannan shine wani malami yake cewa tar da mutanen da ba san ubangijinsu ba sai a ramadana su ba su san ubangijin ramadana shine ubangijin shawwal da zulkada da zulhijja da duka shekarun gaba ɗaya da rayuwar ba duka shi alaman karɓan aiki a wajen Allah shine idan mutum ya aiki mai kyau to a ga ya ƙara wani mai kyan a bayan shi a ga ya kara wani mai kyan to malamai suka ce wannan alaman Allah ya karbi aikin wannan bawan kenan. Sannan kuma wato malaman addinin Islama sun yi bayani cewa a cikin wannan goman ƙarshe akwai wani dare da ake ce masa lailatul kadari. To kaman me musulmi ya kamata ya sani game da muhimmancin wannan dare? wannan dare wato sura guda ma aka saukar da bayaninta kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya yi sallah wanda ya yi abawan da ya tashi ya kiyamun laili ɗaya kawai a wannan daren to an gafarta masa ɗaukacin zunubansa gaba ɗayansu ba abin da ya saura daga zunubansa sai dai kuma wanda zai yi bayan wannan amma duk abin da ya Allah ya yafe masa kaga wannan ba karamin tagomashi ba ne cikin hadisin nan da imamu ahmad bin hanbali ya ke fitar da shi duk da ba shi kare ba bukhari ma ya rawaito hadisin shi ma a cikin itikaf to haka nan zan Allah sallallahu kamar an ce yaushe za a samu wannan lilisul kadar din sai ce ku neme ta cikin darare masu mara na goma karshen ramadana wato ya ce ko dai da ɗaya ko da uku ko ashirin da biyar ko ashirin da bakwai ko kuma ashirin da tara. waɗannan darare su ne dararen neman lailatul kadri wanda bawa in ya same ta kamar ya yi ibada a ciki to za a rubuta kamar yi masa ya ibadan shekara tamanin da uku da wata hudu kenan shine lailatul da khairun min alf shahr ba ma yayi daidai ba ai shi rana daren nan kawai da yi to ya fi shekara tamanin da uku da wata hudu wato wata dubu shi da dare daya in ya fi wannan shekarun gaba ɗaya to kaga wannan ba karamar gaba ba sa ce Allah ya datar da mu amin malam Hamza Umar a Sudani Zaria muna godiya kwarai da gaske da dama da aka bamu muka tattauna amin insha Allah Allah shi mana gudunmu